Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Babban labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta a 'yan kwanakin nan musamman shafukan kanawa da jama'ar arewacin Najeriya shine musayar ra'ayi da hasashe kan bayyanar hoton sarkin Kano na sha hudu, Malam Muhammadu Sunusu na biyu a wani ɗakin taro da ke cikin fadar gwamnatin Kano. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya bi diddigin bayyanar hoton ya kuma ji ta bakin masu ruwa da tsaki daga jihar. Mun yi wannan shiri ne domin bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a Kano, ba domin ra'ayi ko bayyana matsayarmu ba. Wakilin ma jihar Kano Salim Umar Ibrahim ya mana matashiya kan halin da ake ciki. Zahirin abin da yake faruwa shi ne tun zuwan farkon zuwan wannan gwamnati da take mulki a yanzu an fara gyara na shi wannan coronation hall dama. So daga cikin gyare-gyaren da ake yi kusan kuma sai muka ga hoto ya fito da ɗan shot bidiyo haka na da sarkin Kano na goma sha hudu a Muhammadu Sunusi na biyu a liƙa shi a wannan cikin babban ɗakin taro na Coronation Hall da ke fadar gwamnatin jihar Kano. Hakan tabbas ya jawo cece ci kwarai da gaske mutane suna ta zargin ko hakan yana da nasaba da shirye-shirye na ita gwamnatin wurin sauke masarautu su da gwamnatin baya ta naɗa zuwa game da dawo da shi sarki sunusu ɗin da mulkin masarautar jihar Kano. An gaida Salim Umar Ibrahim wakilinmu a jihar Kano. Akwai masu ganin cewa wannan dawo da hoton sarkin Kano na sha hudu Malam Muhammadu Sunusi na biyu wata bita da kullun siyasa ce ake yi wa gwamnatin da ta gabata Ga Malam Muhammad Garba, kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da bayanin fahimtar su kan wannan yunkuri. Mu ba mu da bane da wani cin tarafi ko wani abu haka. kuma an ce kowane menene da zamanin sa ko to ni na ganin tun da sun yi bayani a yadda da bayani kuma in hakan ne ko ma ba hakan ba ne kamar yadda wasu suke tunani eh. lokaci zai nuna is matter of time saboda haka tun da gwamnati sun fito sun ce ga dalilin da yasa suke kaza to kaga ai ba za ta yi ba haka ba tun da su ne da gwamnati haka amma akwai masu ganin cewa kamar bita da kullun siyasa ce ta janyo haka ni dai magana gaskiya gaskiya ban san ba zan iya cewa zai wannan magana da ka tambaya wannan harkar magana shi da hoto da kake gaskiya ba zan iya cewa da haka ne kamar yadda wasu suke tunani ko ba haka ba ne amma dai akwai abubuwa da yawa kamar yadda ka sani da gwamnatin dr abdullahi umar da ke a baya wanda ita kuma gwamnati yanzu kake canjawa kuma ko a lokacin mu a lokacin da mai girma gwamna zai bar mulki kusan kwanaki kaɗan da ya rage sai da ya cikakken bayani hmm. ce an yi ayyuka sosai daban-daban a jihar Kano kuma duk wanda Allah ya ba dama irin wannan dole ne a wasu wuraren yanayi yakan kawo canji me yawa abin da na yi a shekaru biyu da ko uku da suka shige ba zai dace da abin da za a yi a wannan shekarar ba a ga irin wannan yanayin za ka iya in dai har abu ne za ka yi tsakani da Allah don ci gaban jihar Kano ga duk wannan ba da zuwa ne amma abin da za ka yi ka danne ka ce wane ya yi kaza duk abubuwan da wane ya yi sai na tabbatar da cewa na rike na rubuta shi to kaga wannan ba daidai ba saboda haka kamar yadda ake ta faɗa komai lokaci ne lokaci zai shige za a ga mu a gwamnatance idan mun yi abin da ya kamata a ta daidai gwargwado al'ummar jihar Kano suna nan suna gani kuma sun ma fara gani kenan. Malam Muhammad Garba kenan kwamishinan yada labarai na gwamnatin gwamna Abdullahi Umar gandoje Mun nemi sakataren yada labaran jihar mai ci Sanusi Batura da bakin tofa ta wayar tarho. To har wayar ta gintse bai ɗauka ba, sai dai mun nemi Salim Umar Ibrahim ya mana bayanin martanin da ya fitar. Jin kaɗan bayan haka sai ta gwamnatin ta da sanarwa na cewar abin da aka gani kuma ake tunani ba haka ba ne. abinda ya sa aka dawo da wannan hoto na sarki sunusi ba shi da nasaba ko kuma alaka da wani abu na siyasa ko kuma san rai ko kuma wani abu dai makamancin haka asali abinda ya sa aka kawo shi shine domin a tabbatar da tarihin wannan wuri idan ba mu manta ba an gina wannan wuri ne a lokacin da shi tsohon sarkin kano marigayi ado bayero ya rasu kuma an fara amfani da shi yayin da aka naɗa shi sabon sarki bayan mutuwar alhaji ado bayero wato shi sarki sunusu na biyu kenan a matsayin sarkin Kano na goma sha hudu. An naɗa shi a wannan wuri, shi sa ma aka sa wa wurin suna Coronation Hall. To abinda gwamnatin take cewa a yau wata sanarwa da aka fitar da ofishin mai magana da ya kunshi wannan jihar Kano sunan su da wakin tofa shine wannan wuri yana da matukar tarihi kuma yana da alaka da shi sarki sunusu saboda haka an saka wannan hoton ne don ya tabbatar da tarihin wannan wuri da kuma alakarsa da sarki. jiki abin da ah. kamar bature ke cewa immortalization. To amma eh. menene abin da jama'ar jihar Kano suke cewa dangane da wannan bayani na shi Sanusi Bature sun yarda da cewa an yi ne dan tarihin kuma dai akwai sabanin ra'ayi. Eto eh batun gaskiya akwai mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'ummar jihar Kano. akan wannan lamari domin ko da ita kanta gwamnatin ta fitar da sanarwar cewar ga abin da take nufi da yin hakan wasu ba su yadda ba saboda dama akwai a kiraye-kiraye da kuma sha'awa na wasu daga cikin al'ummar jihar Kano na ganin cewa shi sarki Sunusi na biyu ya dawo kan karagar mulki din. To wasu suna ganin cewar shiri ne gwamnati take yi na dawo da shi din wasu kuma sun yarda cewar eh dalilin da ita gwamnatin ta bayar zai iya zama hakan. An gaida Salim Umar Ibrahim wakilinmu a jihar Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a jihar Plateau kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. da garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. A farkon shirin kun ji Salim Umar Ibrahim da Malam Muhammad Garba, kwamishinan yada labarai na gwamnatin gwamna Abdullahi Umar Ganduje kan dawo da hoton sarkin Kano na sha hudu Malam Muhammadu Sulusu na biyu. Ga wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da sharhin abin da ke faruwa. Sunana Ambassador Ibrahim Wayya, ni ne babban darakta na cibiyar wayar da kan al'umma na kasa da kuma ci gaba da ake ce Citizens for Development and Education CDE. Magana ta gaskiya ba wani batu bane da ya kamata a bata lokaci a kai domin an dai ba rashin aikin yi ba bai kamata a ce ana a kace na ce akan wannan ba. Kuma kowa ya sani da yau a Kano dai Alhaji Amina Ado da shi da sarkin Kano kuma babu wani yunkuri da a yanzu aka gani a zahiri daga gwamnati wanda za a iya cewa an fara na a cire shi a kawo wani ko a dawo da Muhammadu Sunusi na biyu wannan a wajen gwamnati watakila in ka tambaye su za su iya baka dalilai kala-kala ko dai na junan tarihi ko a gyara ake a wajen ko kuma so ake a jera duka sarakuna da suka yi a Kano wanda kuma ba za ka iya hana su ba suka ce haka za su za su ɗauko sarakuna tun daga shekara ta kaza a jera a nan da kowa ya iya gani ya zama abin tarihi shi ma wani dalili ne za su iya bawa amma da ni a waje na gani nake haka kamata mutane su koma yin amfani da lokacin su ga abin da zai amfanar da su ba abin da ya shafe ka da hoto da rashin hoto in ma hoto aka sa saboda wani tunani har yanzu tunani ne yana a matsayin tunani ba a matsayin aiki da aka aiwatar ba na dawo da Muhammadu Sulusi in ma akwai wannan shirin bai fito fili ba domin ba a ga wani abu makamancin irin wani ko alamu na makamancin irin wani ba mu mai da hankali amfani da lokacin mu na abin da zai amfane mu akwai matsaloli kala-kala da suka damu ƙasa batu na rashin zaman lafiya batu na rigingimu batu na yunwa da talauci da kayi wanda janye tallafin mai ya jawo a ƙasar nan duka wayannan batu ne da ya kamata su ya kamata mai ta tattaunawa har shugabanni hankalinsu ya jawo zuwa kai su ga me ya kamata su don inganta rayuwar mutane amma ba wannan ba ina muru mutane da wani maganar wani hutu ko rashin hutu wannan wani abu ne can ba wanda bai kamata ma ya zama abin magana ba amma a lokuta da dama batun masarauta da wane ne sarki na daga hankalin al'ummar Kano a ganin kai me yasa abin da yake damun su ai abin da yasa dole watakila za ka iya ta na ɗaya kano ba za ka rasa ta ba za ka raba kano da masarauta ba saboda mutane da dama akwai wanda suke da alaka da masarauta wani kuma ma ba su da alaka da masarauta haka kurin suke sha'awa saboda tarihinsu ni kamar ni ɗan bakin kasuwa ne a kano ba abin da ya ɗan da masarauta iyayenmu mu yan kasuwa ne amma ina da alaka da masarauta saboda wani wani waje ne wanda yake fito da mutum dangantaka na jihata wanda kuma yake ƙarawa jahata kima musamman abin da ya shafi al'ada da kuma addini domin su face ta addini wajen su face ta al'ada domin addini ne fara kafa ta masarauta ce wadda take a matsayin ta addini halifanci ne kafata kuma a matsayin halifa suke wakilta na musulunci wanda kuma ana sa ran su zama sun kare tsari na musulunci da bukatu na musulunci saboda haka wannan zai iya zama dalilin da yasa zai dau hankali kowa ya zama na sannan na biyu lokacin da aka yi taga-tagar cire Muhammadu Sunusi kowa ba za a ce ya so abin ba kowa ba ne za a ce ya yi farin ciki da abin ba za ka rasa masoyansa ba har yanzu wanda suke da burin a dawo da shi haka tsarin yake haka hmm. kuma shi ma na yanzu shi ma yana da mutane wanda suke masoyansa wanda suke son ya ci gaba a matsayinsa na wanda suke ganin mutum ne da ya dace ya ci gaba da zama a masarautar nan a matsayin sarki ba sai an kawo wani ko kuma ba sai an zo da wani abu ba na uku akwai wanda suke kallon wannan tagatagar tana iya zama ta ci gaba da haifar da kaci na cewa tsakanin al'ummar Kano wanda suke dunkulalliya tushen mu daya dukkanin mu daga waje ɗaya muke musulmai ne mu kashi 99 na al'ummar Kano musulmai Hausa Fulani kuma bai kamata a ce yau wani dalili ya zama yana raba kan mutane ba wanda batun masarautar nan kusan ya zama ɗaya daga cikin dalilin da ya taɓa farraka al'ummar Kano kowa ya gefe wasu suka yi gabas wasu suka yi yamma da wanda suke son wancan fuskar da wanda suke son wancan fuskar da kuma 'yan tsaki kiyayen babu ruwanmu to dole ne abu ne da zai iya jan hankali amma dai ni a waje na, tunda ba ga gwamnati ta hada wani yunkuri ko ta fara wani yunkuri ba na yin wannan domin shi tsari na cire sarki ba kawai rana ɗaya za a wayi gari a ce an cire sarki ba sai an tuhume shi da laifi sai an bi wasu hanyoyi sai an yi kaza sai an yi kaza har yanzu kuma ba mu ga wannan gwamnatin ta fara wannan ba to akwai buƙatar ne mata uzuri kuma mu zama muna da kyakkyawan zato a kanta cewa ɗin watakila abin da ake tunani ko wasu ke raɗari ba haka ba. Ambasada Ibrahim Wayya ɗan rajin kawo ci gaban al'umma a Najeriya. Masu sauraro da wannan bayani na ambasada Ibrahim Wayya ɗan rajin kawo ci gaban al'ummar Najeriya. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. ya zama da abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf da kuma wakilin namu daga jihar Kano. Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust, ku huta lafiya.